wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa musulmai ina mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a darasinmu da ya gabata na baya mun fara ma sharhi wa hadithi wanda bukhari da muslim suka fitar da shi wanda aka samo daga umar dan khattabi allah ya yarda da shi inda yake cewa wafattu rabbi fi thalathin qultu ya rasulallah لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك wannan hadithi a darasin da ya gabata na baya mun yi sharhi na wani ɓangaren hadithi ɗin wanda lokaci ya ƙure mana muka ce darasi na gaba insha Allahu za mu ƙarasa bayani akan hadithi ɗin hadithin kamar yadda bayani ya gabata a wancan darasi ɗin umar Allah ya yarda da shi yana bayyana gurare da ya dace da ayoyin alkur'ani wato guraren da ra'ayoyin umar Allah yarda da shi suka dace da ayoyin alkur'ani guri na farko inda umar allah yarda da shi ya ba da shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam da a riƙi makamu ibrahim a matsayin gurin yin sallah na raka'o'i guda biyu na ɗawafi bayan an gama ɗawafi na hajji ko na umra ko kuma ɗawafi na nafila a yi raka'an raka'a guda biyu raka'ata a tawaf a wannan guri din sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta alkur'ani yana mai karfafa maganan umar Allah ya saukar da aya ta alkur'ani yana mai tabbatar da maganan umar Allah ya yarda da shi kafin wannan wani bangare na aya din kenan farkon ayan wa idda annal baita mathabatan linnasi wa annau sai Allah ya ce wata min maqami ibrahima musalla Allah ya ce wa ij'alna albayta mathabatan linnas Allah ya ce mun sanya ɗakin Ka'aba ya zama makoma na mutane gurin da suke yawanta zuwa don yin ibada na aikin hajji ko umra suke maimaita zuwa duk lokacin da mutum ya je aikin hajji zai ji kwaɗayi a ce wani shekara ya sake komawa ko kuma mutum ya je ya aikin umra zai ji kwaɗayi a ce wata shekara ya sake komawa ko kuma ma a shekara ya je so biyu ko so uku ko sama da haka Allah ya ce wa amnan sannan kuma mun sanya shi ya zama harami ne wanda yake amintacce ɗakin ka'aba Allah ya sanya shi ya zama amintacce da cikin haramin garin makka Allah ya sanya su sun zama amintattu duk abin da ya shiga cikin garin makka ya zama amintacce ba mutum kawai ba har tsuntsaye shi yasa aka hana farauta na dabba da ke cikin harami na makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a farauce ta saboda ta zama amintacciya kai ba abu mai rai ba ma har abin da ba shi da rai a lokacin da yake cikin haramin makka ya zama amintacce alal misali haka e, eh, sa'adi ya faɗi cikin tafsirinsa alal misali kamar bishiya ai bishiya ba za a ce tana da rai ba ko amma amintacciya ce in ba kai ka dasa bishiyar da hannunka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sare ta kaga ta zama amintacciya sannan abin da ya faɗi na wani wanda ba naka ba annabi ya hana a yi tsintuwa a tsinci abin da ke cikin harami kaga wannan abubuwan da ba su da rai ma amintattu ne a cikin haramin makka ina ya ga abin da yake da rai allah ce wa wa sai Allah ya ce me wattakhidhu min maqami ibrahim musalla sannan ku riki maqamu ibrahim gurin inda annabi ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin ka'aba ku riki wannan gurin a matsayin me a matsayin gurin sallah sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani yake karfafa shawarin umar yake tabbatar da shawarin da umar Allah yarda da shi ya bayar ibnul jauzi ɗaya daga cikin magabata allah ya rahamshe shi ya ce yanzu misali idan mutum ya yi tambaya ya ce umar ɗan khattab allah ya yarda da shi shin bai nitsu da abubuwan da shari'ar mu ta zo da shi ba ne yake nema a yi amfani da wata shari'a na wani annabi daban misali da mutum zai wannan tambaya ɗin duk da cewa musulmi na gari ba zai wannan tambayan ba to amsan da za a bashi in ji ibnul jauzi sai a ce masa anna umara lamma sami a ƙaunahu ta'ala fi ibrahim inni ja'iluka linnasi imama ثم سمع قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ماذا بعد ذلك fa waka fi kalbi umar ala anna li'timama bihi mashru'un fi shar'ina duna ghairihi thumma ra'a ila akhiri qawlihi rahimahullah ibn al-jawzi yace amsan da za a ba mu wanda yayi wannan magana din sai a ce masa ai umar duk abubuwan da yake yana yi ne da hangen nesa da tunani lokacin da umar ya duba cikin Alƙur'ani sai ya ga allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ibrahim inni ja'iluka linnasi imama ana, ambato falala da Allah subhanahu wa ta'ala bai wa annabi Ibrahim daga cikin wannan falala din aya Qur'ani take ambata mana cewa Allah ya sanya annabi Ibrahim a matsayin al-imam shine wanda mutane za su yi koyi da shi shugaba jagora wanda mutane za su yi koyi da shi su yi masa yabo su girmama shi shine shugaba to Allah ya sanya annabi Ibrahim ya zama imam jagora shugaba na mutane linnasi mutane ba a keɓe an ce al'umma annabi ibrahim kawai ba da umar ɗan khattab ya duba wannan aya din sai ta ɗaya ɓangaren kuma ya sake duba wata aya allah subhanahu wata'ala yana cewa anittabi millata Ibrahim hanifa yana umarni wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bi millar annabi ibrahim to umar da ya duba wannan sai ce to a ah, to kenan koyi da abin da annabi ibrahim ya zo da shi ko yake tafiya a kai ai abu ne mai kyau to wannan yasa umar ya yi tunanin cewa bariya nemi shawari gurin annabi sallallahu alaihi wasallam gunda ibrahim ya tsaya dinnan a sanya shi mana ya zama gurin sallan dawafi raka'o'i guda biyu da ake bayan an gama dawafi sai allah ya saukar da aya ta alkur'ani yana mai karfafa wannan shawari na umar ɗan khattabi allah ya yarda da shi yaushe ne umar ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shawari an samu maganganu na malamai wasu sun ce a lokacin hajjin annabi ne na bankwana wasu suka ce a'a ba a wannan lokacin ba ne lokacin da annabi ya zo fathu makka ne to kusan dai nassi wanda yake ingantacce da ya haddade mana cewa ga lokacin malamai na tarihi suka ce ba a same shi ba amma an samu riwayoyi daban-daban na tarihi da suke gwada wasu riwayoyin su gwada cewar lokacin da annabi ya zo fatun makka ne amma abin da yake da muhimmanci a nan wanda ya kamata mu kula da shi shine shawarin da umar ya bayar allah yarda da shi allah ya saukar da aya ta alkur'ani ya karfafa wannan shawari nasa wannan gaba na farko kenan inda alkur'ani ya sauka yana muwafaka wa ra'ayin umar allah yarda da shi sai gaba na biyu umar ya ce wa kuntu ya rasulallah dukulu ala nisa'i kalbaru wal fajir falau hunna yahtajibn fa nazalat ayatul hijab umar dan khattab allah yarda da shi ya ce na ce wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon allah mutane suna shiga wurin matanka nagari da na banza da za ka umurce su suna suturce jikinsu amma hana mutane su daina shiga gurinsu da ina ga zai fi in ji umar ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin da umar ya gaya wa annabi wannan sai allah ya saukar da aya ta hijabi yana mai karfafa wannan shawari wannan ra'ayi na umar da ya bijiro da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wani ayatul hijabi ne aka saukar wacce take karfafa ra'ayin umar maganganu guda biyu na malamai magana na farko wasu malaman suka ce ayar dai da ake aka santa gurin malaman tafsiri wacce ake ce mata ayatul hijabi ita ce allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna wannan ita ce ayar da malaman tafsiri suke ce mata ayatul hijab wato ayar hijabi to magana na farko na gwada cewar lokacin da umar ya bijiro da wannan shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar allah subhanahu wa ta'ala ya saukar don karfafa wannan ra'ayi na umar allah yarda da shi magana ta biyu suka ce zai iya ɗaukan ayan hijabi duk ayoyin da aka saukar a kan hijabi wato jinsin ayoyin hijabi cewa nazarat ayatul hijab duk wani jinsi na ayoyi da aka saukar waɗanda suke umarni wa mata muminai da su yi hijabi to a wannan lokaci da umar ya ba da wannan shawari wa annabi duka a wannan lokaci aka saukar da wayannan ayoyi ɗin ayoyi guda uku ya ayyuhan nabiyyu ayat farko da muka karanta dazu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihin da kuma aya ta biyu wa sa'altu mata an mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab aya ta uku wa kulle lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna hunna wa la yubdina hunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala jubihin al-aya wasu malaman suka ce wannan ayoyin duk a lokaci ɗaya aka saukar da su lokacin da umar ya bada wannan shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma zancen da ya fi kusa da zancen da ya fi kusa shine magana na farko wato maganan da ya fi kusa da dadai shine magana na farko kamar yadda malamai suka bayyana hakan kamar irin su Ibn kathir cikin tafsirinsa cewa maganan da ya fi kusa da dadai shine magana na farko cewa ayar ayar ayatul hijabi sananniya wacce aka santa da ayatul hijabi gurin malaman tafsiri ya ayyuha annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna ita ce aka saukar lokacin da Umar ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shawari din wannan maganganu guda biyu kenan na malamai ya tabbata cikin hadisi. wanda bukhari ya fitar da shi an samo daga ummu salama ta ce lamma nazalat hadhihi al-aya yudnina alaihinna min jalabibihinna kharaja nisa'ul ansari كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية sud yalbasnaha salama ta take cewa lokacin da wannan aya ta sauka yudinina alaihinna min jalabibihinna su lullube su suturta jikinsu ga baki ɗaya umu salama ta ce sai matan madina al'ansar matan madina suka fito suna tafiya kai ka ce hankaku ne hankaka hankaka ne a kawunansu saboda nitsuwa idan akwai tsuntsu a kanka ba ka so ya tashi ya tafiyanka zai kasance a hankali a hankali a hankali saboda in ka tafi da sauri ko kai girgiza mai karfi tsuntsun zai iya firgita ya tashi ko amma in baka so ya tashi kana so ka tafi yana kanka za ka tafi a hankali a hankali to lokacin da matan madina suka fito suna tafiya kai ka ce a kansu a hankaka ne ya hau kansu saboda yadda suke tafiya cikin nutsuwa sannan kuma sun sanya bakin tufafi sun lulluɗa jikinsu malamai suka ce wannan ke gwada mana yanda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam mazansu da matansu suke ƙoƙarin ɗabbaka umarni da zaran ya zo daga gurin Allah ko kuma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce musu ga umarni take sun aikata shi ana ce musu ga hani take sun bar shi ana so mu koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe aka saukar da ayan hijabi nan ma dai malamai sun yi saɓani wasu malaman suka ce shekara ta biyar bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wasu suka ce shekara ta uku wasu suka ce shekara ta bakwai wannan gaba na biyu kenan inda ayar alkur'ani ta sauka ta yi muwafaka da ra'ayin umar sai gaba ta uku inda umar da kansa allah yarda da shi ya ci gaba da cewa wajitama nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi faƙultu asa buhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun fa nazalat kadhalik Umar dan Khattab ya ce matan annabi sallallahu sun haɗa kansu wajen yin kishi akan annabi to Umar sai ya musu wa'azi ya musu nasiha cikin wannan lafazi a buhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan minkun sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani cikin irin lafazin da Umar yayi amfani da shi Imam Muslim ya fitar da hadisi wanda aka samo daga Umar dan Khattab Allah yarda da shi ga kissan nan kissan tana da dan tsayi menene ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa ya sa Umar ya musu wannan nasiha din wani irin gaira ne wani irin kishi ne ya faru wanda har ya yi tasiri wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace wa matansa to ga kisan nan imam muslim ya kawo cikin littafinsa sahihu muslim mai tsayi umar dan khattab yake ba da labari cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci matansa ya koma can gefen gidansa ya shiga cikin stonesa inda yake ajiye abincinsa umar ya ce na zo ni kuma daidai wannan lokaci din sai na shiga masallaci sai na tarar da mutane kowa da sanda a hannunsa yana caccaka sandan a ƙasa irin caccakawa dai na mutumin da ke bakin ciki idan mutum na cikin bakin ciki da wani abu a hannunsa zaka ga yana dan cokalan kasa hakan nan da wannan abu. in ma sanda ne ka dai fahimci yanayin nasa yanayi ne na mutumin da ke cikin wani hali na rashin kwanciyar hankali ya ce to da ya shiga masallaci sai ya tarar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan yanayi din sai yake tambayan su me ke faruwa sai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa lokacin da suke gaya wa umar wannan Abin ya faru ne kafin a saukar da ayoyi na hijabi wannan umar ya faɗi wannan saboda ya gwada mana cewar a lokacin da suka gaya masa cewa annabi ya saki matansa kai tsaye eh, umar ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin ba a saukar da ayoyin hijabi ba ba a hana a lokacin namiji ya shiga gidan mata aure ba tare da ya nemi eh, izini ba akwai aya kuma da aka saukar ita ma ta neman izini to lokacin da umar ya ji haka ya ce sai na shiga gurin aisha allah yarda da ita sai na ce ya 'yar abubakar shin yanayinki ya kai har kike cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam aisha allah ya kara mata allah yarda da ita sai ta ce ka je gurin 'yarka ba ruwanka da ni ka tafi gurin 'yarka saboda ita ma a lokacin tana cikin wani hali na na fishi bata ba wa umar dan khattab allah yarda da shi ta ba shi amsa ba ta ce je ka gurin yarka ba ruwanka da ni ya ce sai na shiga gurin hafsa yar umar allah yarda da su gaba ɗaya sai na ce ya hafsa shin al'amarinki ya kai inda ya kai har kike cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma hafsa ya bijiro mata da magana ta irin wannan siga din don ya ji ta bakinta ba wai ya ji labari cewar ta yi wa annabi wani abu ba ne kamar yadda wasu malamai suka faɗi ba labari aka ba shi ba kawai shi dai labarin da aka ba shi cikin masallaci ce masa aka yi annabi ya saki matansa to shine shi kuma don ya tabbatar ya shiga gidan yake tambayansu ta wannan siga din ya ji ta bakinsu yake cewa hafsa laqad alimti anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yuhibbuki walaula ana la tallaqaki yace ke hafsa kanki kin sani annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ki inji umar yake gaya mata yace ba da dan ni ba da ya sake ki inji umar yake gaya wa hafsa irin dai a barazana da mahaifi kan yi wa yarsa don ya dora ta akan tirba a nan take sai hafsa ta fashe da kuka sai umar dan khattab allah yarda da shi sai yake tambayanta ya ce ina annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ina sai ta ce masa yana can gefen gidansa cikin sutonsa wato gun yake ajiye kayayyakinsa da ɗan abincinsa yana can umar dan khattab allah yarda da shi ya ce sai na kama hanya na doshi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato sahabban annabi duk lokacin da aka ce annabi baya cikin nutsuwa baya cikin kwanciyar hankali sun fi kowa tashin hankali in ka ga sahabban annabi suna cikin walwala da nishadi to annabi yana cikin walwala da nishadi matukar annabi baya cikin walwala su ma zaka ga ba su da walwala ba su da nutsuwa ba su da kwanciyar hankali saboda tsantsan soyayya da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam umar sai doshi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya lokacin da na je sai na ga rabah rabah wannan yana cikin masu hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin yaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da je sai na gan shi yana zaune a kan dokin kofa cikin inda ɗakin da annabi ke ciki yana zaune shi kuma a dokin kofa ya miƙe kafafunsa zuwa ga wani kututturen ice wanda annabi yakan hau in zai sauko in zai fito daga wannan ɗaki ɗin shi kuma yana zaune a bakin kofa ɗin shi raba ɗin kenan umar ya ce sai na kwala masa kira na ce ya raba ista'adilli indaka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai raba ka nema mun izini gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ina son shigowa yawanci lokacin da annabi ya keɓe kansa a wani guri yakan sa mai tsaro ya zauna ba za a bar kowa ya shigo ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa sai wanda annabi ya ba wa izini ya shigo amma annabi kofansa a buɗe take kowa zai iya zuwa wa annabi a lokacin da ya ga zai zo yana da tambaya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne irin lokatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke keɓe kansa ya samu nutsuwa ya sanya mai kula wanda sai ya sanarwa annabi annabi ya ba da izini sannan a shigo ya ce sai na kwalawa rabah kira na ce ya raba ka nema mun izini gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai raba ya duba cikin ɗakin sai ya dube ni sai bai bani amsa ba bai ce mun komai ba umar ya ce sai na sake maimaitawa na kwala masa kira na ce ya nema mun izini gurin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma karo na biyu raba ya duba cikin ɗaki ya dubi umar sai bai bashi bai ce masa komai ba Allah yarda da su gaba Umar ya ce daga ƙarshe sai na ɗaga murya na ce ya raba ka nema mun izini gurin annabi sallallahu alaihi wasallam don ni ina tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsammani na zo ne saboda hafsa na zo don in nema in ba da baki akan hafsa ya ce wallahi لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومع إلي أن أرقى عمر بن الخطاب يتي النبي صلى الله عليه وسلم lallai ni ina tsammani ina zato annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaton na zo ne akan hafsa in zo in bashi baki kan hafsa ya ce na rantse da allah da annabi sallallahu alaihi wasallam zai mun umurni in sara wuyan hafsa to lalle zan sara wuyan hafsa in ji umar dan khattab yarsa ce wacce ya haifa ta cikinsa ya ce da annabi zai ba shi umurni ya sara wuyan hafsa to lalle zai sara wuyan hafsa wannan yake gwada mana tsantsan soyayya ta gaskiya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi masa sannan kuma da yadda sahabban annabi ke kula da yanayi da annabi ke ciki yanayi na walwala da kuma yanayi na rashinsa lokacin da ke cikin walwala su ma suna cikin walwala lokacin da yake cikin halin rashin walwala su ma suna cikin hali na rashin walwala to a nan ne da umar ya ɗaga muryansa sai raba ya masa ishara cewa ya shigo an ba shi izini ya shigo to kamar yadda na muku bayani a farko cewa wannan kisa tana da tsayi gashi mun zo tsakiyanta ba mu cin mata ba kuma lokaci ya kure to za mu takaita a nan abubuwan da muka faɗi waɗanda suke dadai allah ba mu ikon aiki da su abubuwan da muka faɗi bisa kuskure da tuntuɓen harshe allah gafarta mana insha allahu zuwa darasi na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya